shigowa zauren VOA. A yau muna ƙasar Nijar kuma a jihar Maraɗi, inda za mu yi tsokaci kan yanayi da gidajen rediyo masu zaman kansu ke ciki a jihar, tunda aka samu sauyi a mulkin ƙasar daga farar hula zuwa mulkin soja. Bari dai in miƙa ku ga jagoran shirin Mansur Sani. Kamar yadda kuka shi a cikin shimfiɗar shirin, muna tare da malamai daban-daban waɗanda za mu yi magana akan halin da gidajen rediyoyi masu zaman kansu suke rayuwa daga lokacin da aka yi juyin mulki har ya zuwa yanzu. Za mu ji ta bakin kowane daga cikinsu domin sanin makomar waɗannan rediyoyi da ma ci gaba ko kuma koma baya da sauran al'amura waɗanda suka jibanci haka ɗin. To ba tare ɓata lokaci ba kafin mu kasance a cikin shirin za mu gabatar da waɗanda muke tare da su ɗaya bayan ɗaya. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Eh, sunana Inusa Him wakili eh, kungiyar rediyoji da hukumar eh, telebijin wanda na cewa CSC. Masha Allah sai? Assalamu alaikum Hajara Haruna Radio Liberté Maradi. Masha Allah sai kuma? Assalamu alaikum sunana Basiru Saidu dan jarida ne a gidan radio da talabijin sarauniya reshen jihar Maradi. Masha Allah sai kuma? Sai Abdan Neto na kungiyar horar hula ta kodaye jihar Maradi. Ni sunana Ibrahim Inazum eh, dan jarida ne radio nagarta Maradi. To bari in yi ƙetare domin ɗibuta daga tushe. Ibrahim Inazum ɗan jarida a gidan rediyo nagata watakila shugaba ne a gidan ko? eh darakta ne na yauwa tumana ibrahim wata hanya ce ake ciki ko kuma wani hirin hali gidajen rediyoyi masu zaman kan suke ciki daga lokacin da aka yi juwa mulki zuwa yanzu da muke wannan magana kasan hali an ce hali gaskiya eh, hali dama gidajen rediyo suna cikin halin kunci kamma a yi mulkin domin tun da aka ɗauko alloban nan ta covid-19 da ake kira corona mm. ya yi shafan kahohin jarida mm. daga nan ana neman matsalaha ina za a hutama wannan matsalan aka zo kwatsam aka shiga wannan yanayi na juyin mulki kuma kenan ya ƙarasa gidajen reduka da su 'yan jaridan cikin wani kunci na daban tunda me dalili duka abokan hulɗa abokan ma'amala wanda da su ne watakila 'yan kafofin rediyo kan suke samun kuɗin shiga duka suka rihe suka tahiyansu daga nan kenan inda ba talla ba biyan kuɗin rahoto ba waɗansu ayyuka na eh, galgadi da na eh, al'umma za a iya waɗannan abubuwa da karfafawa daga gare su ne ake dogaro duka daga gare su ne ake dogaro su ne kuɗa suke sa kuɗaɗen shiga cikin eh, kahohin jarida na ƙasar nan yawanci duka to aka zo cikin wannan tafarkin duka sun tai ita gwamnatin kuma ita tana kaka nike kenan daga nan wurin gwamnatin ba tsammanin wani abu wanda suke tallafa sun tai kaga kuma ita jarida matsalar ta dole ne in ka bude radio kai ba ni labari mm. yanda yanayin da ba kaman mai shago ba kaman mai shago bane ko bai yawa shi dan jarida dole ne ko ci sahiya ayi yi wannan aikin kaga abin da yasa yan jarida suka shiga wannan halin na haula'i Doro bari mu dawo bangaren ah, ma'aikata. To, assalamu alaikum sunana Basiru Saidu dan jarida ne a gidan radio da talabijin na sarauniya reshen jihar Maradi. Wani irin hali ko ma'aikatan gidan radio kuke ciki? Muna magana akan juyin mulki zuwa yanzu. Me ya canza? Wace irin karuwa aka samu? Tunda darakatan rediyo nagarta ya ba da labaran irin yadda ake samun ci gaba a wancan baya da yadda kuɗaɗe suke shiga. to bari mu ɗebo shekara kaɗan ba za mu yi magana corona ba zuwa a halin yanzu wani irin hali ku kuke ciki to auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim na ji daɗin wannan tambaya da kai min malam masir to a matsayina na ɗan jarida wanda kuma a yanzu haka nake aiki a gidan radio da talabijin sarauniya reshen jihar maradi hakika an samu sauye-sauye da dama da kuma kalubale na rayuwa musamman a cikin aikin namu na jarida mu ma'aikatan eh, idan ka ɗauki ƙaramin zango mu ɗauka daga shekarar da ta gabata zuwa yanzu wato ina nufin kamar daga lokacin da Nijar ta tsinci kanta a yanayi na jiyun mulki inda aka hambar da gwamnatin farar hula sojoji suka zo to gaskiyar lamari a zahiri abubuwa sun sauya da dama idan ka ɗauki misali kamar ɓangaren yadda lamura suke gudana kafin a yi in ka kwatanta shi da yanzu a mu ɓangaren mu ma'aikata har ga Allah sai mu ce eh, abin ya zo mana da ƙalubale da dama musamman musamman in ka ɗauki musamman ɓangaren shi gudanar da aikin kan shi. Mm. yana tattare da ƙalubale a matsayin mu na 'yan jarida saboda yanzu kafin ka samu labari to fa sai ka kai ruwa rana za ka shiga ka huta ka shiga ka huta ka shiga da kyar. me abin wahala alhali abu ne wanda duniya take kallon kusan kowa ya bi to abu ne da mutane suke hitowa sai nuna murnar su da samun yanci da ganin cewa a wannan gwamnatin ta yi waccan eh, a wannan lokacin suke hana ko wasu bayanai ko kuma eh, wajen balansan a matsayin ku na yan jarida wajen neman masu korafi ne kuke shan wahala yawwa to inda matsala take mm. yanzu in ka ɗauki bangaren rashin ɗaukar ra'ayoyin mutane al'ummar ƙasa mm. kan yaya ƙasa take tafiya ko ya al'amura suke tafiya ala halin galibi bangare ɗaya ne za ka samu kafin ka samu ɗaya ɓangaren gaskiya muna shan wahala menene ɓangaren ɗaya waɗanda za su ƙalubalanci wannan tafiya ko kuma za su yi kira a gyara kuma kana ganin akwai ƙalubalen haɗi ne abbasi ko kuma a'a babu shi ne a'a ƙalubale ai sanin kowa ne a matsayin ɗan jarida a matsayin masu saurare wanda ɗaiɗaiku al'umma cikin ƙasa sun san abubuwan da suke faruwa amma inda matsala take ka fito ka bayyana ra'ayin naka nan ne ne. ga mutane suna ganin dai muna samu labarai muna ɗorawa suna saurara amma ba sa tunanin yaya rayuwar mu take mu ma 'yan adam ne kuma ci muke sha muke sutura muke akwai iyalai a ƙarƙashinmu akwai 'yan uwa da abokan arziki wanda suke jira mu samu su ma mu basu to wannan wurin muna da kalubale babba domin in ka kula kuɗaɗen da za ma'aikatan namu za su samu har a ce an biya mu albashi to sai an kai ruwa rana ba sa shigowa ba sa shigowa kamar yadda ya kamata mhm. wani irin hali sauran ma'aikata waɗanda kake wakilta suke ciki shi nake so in samu karara to abin da ma'aikata suke ciki suna cikin hala ha'ula'i yanzu ma'aikacin da da in wata ya kare zai ɗauki buhun shinkafa ya kai gidan shi ya ajiye ledan maka ko karton maka guda ya kai gidan shi aji wallahi yanzu siya da gaske zai sayi kilo goma sha biyar a dunkule ya kai gidan shi aji mm. a yau kana ma'aikata idan aka kira ka iyalinka cikin iyalinka akwai rashin lafiya amma ta iyalin naka amma ta yaranka da sauransu to wallahi tunani kake idan ka tafi da wasu kuɗi ne ma za ka tafi likitar saboda baka da su a hannunka kuma baka san inda za ka same su ba mm. amma kuma wasu suna maka kallon dan jarida ne kullum kuɗi kake samu kana mu'amala da manyan ma'aikata da manyan wane ne da manyan 'yan kasuwa da sauransu amma kuma a zahiri abun ba haka bane mm. sannan kuma in ka ɗauki eh, kamar ɓangaren kai kanka ka je ma da ainihin nauyin kanka da kanka zuwa ma'aikata ta kama mutum ne suke da abin hawa a cikin mu sai ka yi da gaske za ka biya kuɗin a daidaita dala arba'in dala hamsin kana ma tunanin me za ka bar wa iyalin naka a gidanka sannan ka zo ma'aikata ta ka sauke nauyin alkawarin da ka ɗauka na za ka yi aiki tsawon wata guda wani lokaci a kafa za ka taho ni nan da nake maka magana galibin lokuta akwai lokutan da wallahi cikin ruwa nake hutowa cikin ruwa nake tafiya gida kuma a kafa nake tafiya ka san inda gidana ke nisan gidana da ma'aikata ta a kafa nake tafiya in je in zo saboda wannan dala arba'in kin ina kallanta a matsayin in na hau a daidaita ban bar komi a gidana ba karan barta a gidana ko wani abu ne a daidaita to wannan kaɗan daga cikin irin ƙalubalen da mu ma'aikata muke fuskanta a cikin mu ta aikin jarida. Mun gode Basiru bari mu ji ga malama ta gaba. Ni ce Hajara Haruna ɗan jarida ce Radio Liberté a nan Maradi. Hajara Haruna kallabi tsakanin rauna a duk lokacin da aka shiga irin waɗannan abubuwa da mutane suke ba da labari kuma ta shafafi ne da mai 'yan gata ne. Me za ki ce game da wannan hali da lokacin da aka yi mulki zuwa yanzu wajen neman labaran da wajen wallafa su da wasu abubuwa za a iya cewa eh, a bangaren mata haraka na tafiya yadda ya dace to malam masar abinda za ni cewa kamar da eh, basir sai da ya magana matsal duka guda ce tana shafan mata mata ba 'yan jarida ba ne ba 'yan jarida ne yadda suke aiki haka muke aiki yadda suke inda suke shiga haka muke shiga wahala da suke ci haka muke ci mun koro hira amma lokaci ya mana halinsa idan Allah ya kai mu makon gobe malama Hajara Haruna za ta ci gaba da amsa tambayar da Mansur Sani ya yi mata a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Mansur Sani wanda ya jagoranci shirin daga jihar Maradi ta kasar Nijar sai Fiona Wamai Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin. Ni Madina Dauda ke cewa mu huta lafiya.